Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 25, 31 da 49. Masu mu a jamhuriyar Nijar za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa a kan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai. A kasar Ghana kuma za a iya jin mu ta Alfa Radio Kumasi sannan za a iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe a kan voahausa.com ko sashen hausa.com. Jama'a ma saurare Assalamu alaikum barkanmu da warhaka yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Baba Yakubu Makeri da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin a daidai wannan lokacin. Yau Laraba 23 ga watan Oktoba na shekarar 2019. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa rundunar sojan saman Najeriya ta kafa wani kwamiti da zai yi bincike akan kisan wasu mutane biyu a jihar Sokoto. Muna kuma ɗauke da rahoto akan ƙoƙarin da mahukuntan Najeriya ke yi na sake duba tsohuwar dokar da ta ba da izinin a ci tarar duk kafar yaɗa labaran da ke yayata labaran ƙarya ko na ɓatanci. A yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan batun cin tarar masu yaɗa labaran ƙarya ko na ɓatanci shin me za ku ce game da wannan? Lambar da za ku kira ita ce ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga kasar Ghana amma duk sai bayan labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya koma kiri. shugaban amurka donald trump ya ce yarjejeniyar tsagaita wuta akan hare-hare da turkiya take kai wa kurdawa arewa maso gabashin siriya da amurka ta cimma yanzu yarjejeniyar ta zama ta dindindin kano washington za ta ɗage takunkuman da ta ɗora wa ankara a farkon wannan wata turkiya ta faɗa wa gwamnati na cewa za ta daina kai hare-hare da kashe-kashe a siriya kana za ta tabbatar da yarjejeniyar tsagaita wutan ta zama ta dindindin kuma hakan ya tabbata in ji trump za a ɗage takunkuman da aka ɗora wa turkiya saboda ayyukanta da soji a kan kurɗawan siriya da ke yankin har sai ta sake aikata wani abin da bamu ji daɗinsa ba in ji trump mayakan kurɗawa na syrian democratic force sun daɗe suna yaƙi da 'yan ƙungiyar is tare da amurka amma turkiya tana alakanta su da 'yan awarin kurdawa wanda suka dade suna yaki da turkiya akan kafa ƙasa mai cin gashin kanta kana tana kiransu 'yan ta'adda 'yan majalisar amurka masu aiki akan binciken tsige shugaba donald trump game da ayyukansa da kasar ukraine za su saurari bahasi da dama a cikin sirri a yau laraba daga wasu manyan jama'an kasar laura kofa ita ce mataimakiyar sakatariyar tsaron amurka a kan rasha da ukraine da kuma yankin eurasia kuma ana sa ran za ta bada bahasi a kan taimakon soja na dala miliyan 250 da za a baiwa kasar ukraine wanda fadar white house ta dakatar da shi duk da cewar ma'aikatar tsaro ta pentagon ta nace akan a saki kudin. basin na kufa na zuwa ne wuni guda bayan da babban dan diplomasiya amurka a ukraine ya faɗa wa 'yan majalisar cewa an faɗa masa cewa fadar white house za ta sake waɗannan kudaden amma sai ukraine ta fito ƙarara ta yi alkawari a bainin jama'a cewa za ta gudanar da bincike akan mai neman yiwa jam'iyyar democrat takara kuma tsohon mataimakin shugaban ƙasar joe biden da kuma ɗansa. bahasin da jakadar amurka mai riko a ukraine william b taylor ya bayar a asirance kan binciken tsige trump ya saba wa ikirarin da shugaban kasar ke yi cewa babu wani yunkurin ba ni gishirin ba kamar da da ke tsakaninsa da kasar ukraine haka zalika fadar white house ta ci gaba da musanta wannan batun ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc majalisar dokokin hong kong a yau laraba ta kashe kudirin mika masu laifi ga china a hukumance kudirin da ya tada bauren masu kin jinin gwamnati tsawon watanni hudu a wannan a wannan rana kuma ne aka saki mutumin nan da ake zarginsa da aikata kisa daga gidan yarin hong kong wanda kuma ya ce yana shirin mika kansa ga hukumomin taiwan sai dai masu zanga-zanga da 'yan adawa a majalisar dokokin kasar sun ce wannan wata karabar bukata ce kawai da aka amince musu amma kuma hakan ba zai sa su yi kasa a gwiwa ba wurin neman bukatu biyar da suka gabatarwa gwamnatin hong kong din batun kama chang ton mai shekaru 20 da haihuwa akan zargin da ake yi masa na kashe budurwansa mai juna biyu 'yar kasar taiwan a gidansa da ke hong kong a bara shine ta da burin kin jinin gwamnatin har tsawon watanni hudu birnin hong kong da ba shi da cikakken ikon cin gashin kansa na kasar china ya fitar da wata wani kudiri a cikin shari'an wanda ake zargin a cikin watan fabrairu cewa za yi zai yi dokar da zai ba da damar mika masu laifi zuwa kasar china domin a musu shari'a a wurin wannan batu ne kuma ya da wutar fitinan a cikin birnin mai tulin al'umma a birtani wanda birtani ta mika shi zuwa ga china a shekarar 1997 wanda za ta gudanar da wannan birnin a matsayin ƙasa ɗaya. To labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Da farko za mu fara da batun tsaro. Shalkwatar rundunar sojojin saman Najeriya ta ce ta fara binciken zargin da ake wa jama'anta na kashe wasu fararen hula guda biyu a jihar Sokoto. Kakakin rundunar sojan Najeriya a wata sanarwa da ya fitar ya ce rundunar sojan sama ba ta sako-sako da batun danna haƙoƙin bil'adama ko rashin ɗa'a da ya shafi jama'anta. Ga ƙarin bayani daga Hassan Mai na kaina. kakakin rundunar sojojin saman najeriya air komodo ibi kulle da ramola ya ce rundunar na binciken wannan zargi mai karfin gaske da aka yi wa jami'anta air komodo da ramola ya ce rundunar sojin saman najeriya ba za ta taba amincewa da rashin da'a ko yi wa 'yancin bil'adama karan tsaye ba daga jami'an nata a don haka idan bincike ya nuna cewar an sami jami'anta da laifi to tabbas za su yaba wa aya zaki Win Kwamanda Musa Isa Salman wani masanin harkar sojin sama ne. Domin bincike zai nuna menene ya faru, wane ne suka aikata mene, sannan kuma shi kanshi binciken yakan ba da shawarar menene ya kamata a yi. Idan a ce duk shaidu sun tabbata waɗannan soji an same su da laifi, a ka'ida me ya kamata a yi musu? Na farko a matsayinka na soja dokokin ƙasa na kanka na farko kenan, sannan kuma akwai dokoki musamman na soja waɗanda ke tabbatar da gudanar da ayyukan soja. Saboda haka shi duk jami'in soja you. yana da dokoki biyu ne ke kan so idan aka samu irin wannan ke aka tabbatar da cewa gaskiya ne saboda karfin zargin akan yi abin da ake ce ma court martial tuni dai lauyoyin kare yancin bil'adama irin su barista yakubu salabawa suka fara tsokaci wannan abu da ya faru a sokoto na ba da gaskiya kuma na tabbatar da cewa shi air marshal sadiq abubakar zai dauki mataki wanda yake zai zama da tasiri abin da muke gaya mutane a koda yaushe muke faɗakar da mutane ko jiya mun je rundunar so sojoji ta uku a nan plateau na maganar irin wannan karewa mutane yancin su da ake ke karkashin kundin tsarin mulki abin da ya kamata ke in irin wannan abu ya faru da farko shine magana ce ta 'yan sanda ba maganan ma soji shiga ciki ba yanzu matakin da muke so su dauka shine a yi bincike idan ta kama duk wanda yake da hannu a yi kwamasha. kuma an yi abin da ya kamata a kai ma kotu ta civilian a kai a tabbatar da an dauki mataki na yadda za a iya dakile irin wannan abin ya kara afkuwa nan gaba eh amma kana da kwarin gwiwa cewa ita rundunar sojan saman Najeriya za ta yi haka na tabbata za a haka tabbas sadiq abubakar zai dauki mataki tabbatar an yi gaskiya da adalci a kesin nan a cewar masanin tsaro farfesa muhammad tukur baba akwai bukatar ake horas da jami'an tsaro akan yancin bil'adama ba su jami'an sojojin sama ko na ruwa ko na ƙasa ba are hada da yan sanda da duk jami'an tsaro ba wai lalle kawai waɗannan ba ya kamata su yi la'akari da cewa fa mutane fana zaune a cikin kunci sosai mutum da ke zaune a cikin kunci kuma komai na iya faruwa ban san me zai sa da su je suna faɗa da civiliya farar hula ga abubuwa da dokai ya kawo ba a'a soja sun je sun bawa mutane kashi don an wulakanta budurwansu soja sun harbi wani da sauransu ya kamata musu horo su tuna cewa irin fa wannan abin da zai ba za a bar su ci gaba ka ba. Hassan mai na kai na muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. To madalla a gaida Hassan mai na kaina har yanzu dai muna nan a Najeriya. Ministan yada labarai na Najeriya Alhaji Lai Muhammad ya ce mahukuntan kasar sun amince da a sake duba tsohuwar dokar da za ta ba izinin a ci tarar naira dubu ɗari biyar ga kafar yada labaran da aka samu tana yayata labarai masu haddasa kiyayya da batanci ko na ƙanzan kurege. Ga rahoton wakiliyar murya Amurka Madina Dauda daga birnin tarayya Abuja. Ministan watsa labarai da al'adu Layi Muhammad ne ya bayyana haka a lokacin da yake ganawa da manema labarai a babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. No responsible government will sit by and allow and to rule the airwaves because of the capacity of these to exploit our national force lines to set us against each other and trigger a national conflagration. a nan lai muhammad ne yake cewa gwamnatin da ta san abin da take yi ba za ta yarda da wannan ɗabi'a na yayata kalaman ƙiyayya da ɓatanci da zai kawo rashin jituwa a ƙasa ba saboda haka za mu yaƙe ta ko kowane hanya da doka ta ba mu izini as part of such efforts i recently set up a committee on implementation of recommendations that were approved by mr president to inject sanity into the nation's broadcast industry ya kara da cewa wannan batu ne ya sa suka kaddamar da wani kwamiti da zai tabbatar da gyare-gyare a hukumar kula da kafafen yada labarai na ƙasa inda ba za a bari siyasa ta shige ta ta yi mata katsalandan ba. inciting comments and Lai Muhammad ya ce a yanzu an ƙara kuɗin da za a ci tara na duk wata kafa da aka samu da laifin yayata labaran kanzan kurege ko karya ko na ƙiyayya ko na ɓatinci daga naira dubu ɗari biyar zuwa naira miliyan biyar. Wannan mataki ya yi wa wani mai sarauta daga jihar Katsina Ciroman Bakan Daura daɗi inda ya bayyana ra'ayinsa yana mai cewa. Duk wani jami'in tsaro na ƙasar nan na Najeriya duk mutumin da ya aikata laifi suka ga dama ko yana ingila ko yana burkina faso ko yana kamaru ko yana chadi kowace ƙasa ce yake ciki illa zai a yadda jami'an tsaron ƙasar nan suka kware suka san menene aikin tsaro wallahi za su iya kamo wannan mutumin a hukunta shi da waɗannan mutanen masu yaɗa kanzan kurege kai ganin nan na banza shiru ba a hukunta kowa ba to da a lokacin an bi diddigi an kama su an nuna duniya mutanen nan a ƙaryata su a kai su kotu a masu hukunci wallahi da an sassafta wannan abu ina muka kuka na ga an tsaro wa'annan facebook da whatsapp da mutane suke rubuce-rubuce na banza na ƙarya na kyar ya kamata su dau mataki su tamna tsakuwa don a ta ji tsoro a da dai hukuncin masu yada kalaman kiyayya da na batinci shine naira dubu ɗari biyar a yanzu akwai yiwuwar mayar da shi naira miliyan biyar domin ganin an kawo ƙarshen ire-iren wannan matsaloli a ƙasa madina dauda sashen hausa na muryar amurka daga abuja najeriya madalla a gaida Madina Dauda yau dai muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan batun cin tarar masu yada labaran karya ko na batanci shin menene ra'ayinku amma kafin nan ku shakata da wannan wakar. yanzu kuma lokaci ne da za mu buɗe layinmu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku lambar da za a kira ita ce biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar amma kada ku manta sai ku saka alama ƙari wato plus sai a saka ɗaya sai a jiro lambar wato alama ƙari ɗaya biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar. mun sami kira na farko daga jigawa. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga jigawa. To kina tare da Yusuf Baban Gaje mai trader daga nan jihar Jigawa karamar hukumar Ringin. To muna jan ka Baban Gaje. Hmm? Hello? Malam Yusuf muna jan ka. Yeah. Malam Yusuf ko kana tare da mu? Hello? Hello muna jan ka. Yawwa ina sauraron ku yanzu. To muna jan ka menene ra'ayinka? To ra'ayina dai akan wannan muna fatan dai Allah ka tabbatar mana da alkhairi akan dukkanin abin da ya zama ya fi alheri a tare da mu. Hmm, to batun cin tara kuma ba. Ina? Batun cin tara da ake son a ƙara kuɗin ga masu yada labaran ƙarya ko na ɓatanci. Eh, Eh, to gaskiya in an kara ainihin an ci tarar mutum in har abin da ya ba daidai hmm. ba ne to kaga wannan ba a yi laifi ba amma in har an yi bincike an tabbatar da cewa wannan labarin gaskiya ne to kaga bai kamata ce an ci mutum tara ba. To mun gode Malam Yusuf yanzu kuma za mu je Yobe. Wa alaikum salamu da wa muke magana daga Yobe. To ni ne Usman Maina. Sari daga jihar Yobe a karamin hukumar Yunusari a Najeriya. To Malam Usman Maina muna jan ka. Hello? Hello muna jan ka Malam Usman Maina. Hello? Hello? Tare da mu muna jan ka. Eh, eh, ina tare da ke yawa. Nace eh, To layan Malam Usman Maina ya goce yanzu kuma za mu je kogi. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam da wa muke magana daga Kogi. Da Kogi kuna magana da Tukur Ozan ne. To muna jan kamalan Tukur. Yawa, to lallai yana abokan da wanduyi na ku daidai. Hmm. To ya ka gani? Batan cin tarar. Na'am. menene ra'ayinka game da batun cin tara da ake son a ƙara kuɗin na masu yada labaran ƙarya ko na ɓatanci a kafofin sada zumunci na zamani eh to wannan ya daidai don aka yi hakan Allah sa da dukkan wani mai cin mutane mutunci a ciki zai dena za su bari to mun gode malam tukur yanzu kuma za mu je jihar Neja Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga jihar Neja. Kuna tare da Ibrahim mai wankin hula a garin mai gode a can ba. To muna jan kamalan Ibrahim mai wankin hula. To gaskiya ni a ra'ayina ba kuɗi ya kamata a ce za su biya ba tara ta kuɗi ba. Mm, me ya kamata a yi masu? Abin da ya kamata da wanda yake watsa labarai na karya wanda zai haddasa ainihin zubar da jini a ƙasa mm. da wanda zai saci kuɗi kuɗaɗen ƙasa hukuncin kisa kawai kamata da su kawai. Gaba ɗaya a kashe su? to a yanzu hakan ya fi sauki amma yanzu idan aka ce za a sa kuɗi zai iya yiwuwa da za a kama din wasu ba su da kuɗin wasu kuma sa da kuɗin za su abin da ta ga dama za su biya wa'annan kuɗin su tafi kenan. to mun gode malam ibrahim mai wankin hula yanzu kuma za mu je sokoto. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalamu da wa muke magana daga Sokoto. Ina magana da Kabiru Abubakar Bulan yaki shagarin lokal government Sokoto da tarayyar Najeriya. To muna jan kamalan Kabiru. to gaskiya mun farin ciki da jin irin waɗannan ainihin na ɗaukan mataki akan masu yada labarai na karya musamman kasahi da sauransu mm. wanda ke don hadda gaskiya hukuma za ta yi to insha Allah abubuwan wasu tashe-tashen hankula za su yi sauki amma abin da an matsala wato a eh. ɗauki masu gogogi um, shafafu da mai a wasu hukunci ba a wasu hukunci ba amma idan ya hukunci ya zama bai ɗaya duk wanda a yi on the spot a yi mishi idan Allah ya so wannan matsala za ta kai karshe da fata za ku tashi lafiya mai magana ka zuba baka bulan yaki shagaru local government Sokoto ke tare Najeriya. To ma mun gode Malam Kabiru yanzu kuma za mu je Katsina. Assalamu alaikum ni ne Umar Hassan Tankuri daga nan Katsina. To muna jan kamalan Umar Hassan. Eh, gaskiya na murna da kama ku na shekara da shekaru ina so in kama ku ban kama ba. Allah sarki gashi yau kam an dace to menene ra'ayinka? ra'ayi na gaskiya wanda diye wanda diye abin ba daidai ba a mai hukunci daidai da abin da ya kamata saboda muna so kasar mu bazan na lafiya. Mm. To game da batun yiwuwar a kara kuɗin har miliyan biyar kuma fa kuɗin tarar. shi ina irin wannan hukuncin ya dace a rika hukunci wanda in ya zama ishara ga wani ba zai yi ba hmm. eh. To Allah ya sanya Malam Umar Hassan mun samu wani kira kuma yanzu daga Batakwal. Hello, salamu alaikum. Wa alaikum salamu da muke magana daga Batakwal. Da Abdulsiniya na Kofiskun. To muna jan ka. Amma ina fata wani. To muna jan ka ne ra'ayinka? Ra'ayina kan wannan abin duk dai yaran su ne kawai duk abin da suka ga dama za su yi da ita suna da kuɗi za su je su su wannan duk ba tsari wani abin ba zai yi ba. Ban gane ba ka ce duk yaran su ne yaran suwa. Yaran da suke tura su je su yi ta maganganu su yi ta batanci a gidajen rediyon. Sai wannan dokan ya yi kaɗan. Au ya yi kaɗan? kasuwa kara kuɗin ke ya kara kuɗin sosai yadda ko iyayen kan suka biya za su sha wahala hmm. to mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bar mu je birnin zazzau assalamu alaikum wa alaikum salam da wa muke magana daga zaria kuna magana da usman tanimu ne mai rediyo da tv babban dodo zaria kaduna star tarayyar Najeriya. Ta muna jan kamalan Usman Tanimu. To alhamdulillahi wannan doka mu ta yi mana daidai abinda dama muka daɗe mu Najeriya kenan domin idan aka yi haka to za a samu zaman lafiya idan mutum ya yi ya kirkiro ƙarya ya faɗa. Hmm. Idan muka yi la'akari ma ba irin kirkire da ba a yi ma mai girma shugaban kasa ba irin waɗannan yaɗa labarin ba ma shi ba da sauran waɗansu mm. irin waɗannan mutane manyan mutane ba kunya ba jin tsoron Allah ne mutum kirkiri ƙarya ya je ya yaɗa kafafen watsa labarai ko a bashi waɗansu yan aminai ya je ya tafka ƙarya hmm. yanzu aka sa wannan doka mai zafi kuma ta zama tsumakin kan hanya ba wai a karimi ko ta daga ba ne duk wanda ya yi masa hmm. ina sa ran za a samu zaman lafiya irin kutan kucin irin waɗannan abubuwa da fatan allah ya sa waɗanda aka yi wannan domin su suke su bari idan kuma ba su bari ba to shi magayi wassalamu alaikum suna na usman tanimu mai rediyo kibi da zariya na gode to mu ma mun gode malam usman tanimu daga zaria kuma a nan za mu dakata ɗaukar wayoyinmu sai kuma gobe idan allah kai mu za mu sake baku wata damar. To har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC agogon ma'anan na cewa karfe 4 da minti 53 yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. samu akan tsohon club sasan tiko takwas CK ya bayyana cewar uh, ba fatarsa ne ya kai wannan magana zuwa matsayin kwamitin daidaita lamarin 'yan wasa da kuma kociya ba sai dai taurin kunni da kilabon din ta nuna saboda shi yana girmama a kilabon. Kwamitin na daidaita tsakanin 'yan wasa da kuma masu koyarwa a ranar litini ne ta yanke hukunci a magana tsakanin tsohon kociyan kotoko da sa a santi kotoko dangane da sallamansa da suka yi ba zato ba sammani ga kwasam cewar lallai su biya shi sauran kuɗinsa na kwandalarsa na shekara biyu game da abin da kociyan ya ce ne ya yi nasara a duk fannoni na na wannan hukunci. Tsohon dan wasan gaba na kuma sai asanci kotoko Eric Bekwene ya yi kira ga Porcupine Warriors din da su yi amfani da kwarewar da suke da shi a kan club Cote d'Ivoire din San Pedro FC a karawarsu na CAF Confederation Cup zagayen farko da zaya Baba Yara Sports Stadium da ke a Kumasi a ranar Lahadi. Kaftin ɗin Black Stars ƙasar Ghana, Andre Dede Ayu ya nuna ɓacin ransa dangane da cewar an ƙasa shirya musu wasannin da zumunci bayan da sun ka zo hutu na wasannin su. Ayu ya faɗa cewar ya yi bakin ciki ƙwarai matuƙa gaya ci da yin takwarorinsa cewar an ƙasa shirya musu wasannin da zai sake haɗa su domin shiryawa samun cancantar shiga gasan cin kofin na Afirka na shekara ta 2021. Mun damu ainan cewar a hutun da muka tafi sau biyu na wasannin ba a shirya mana wasanni na sada zumunci ba ko kuma bamu san dalilin da ya sa haka ba in ji daidai ayu bayan dai blasters ta tsallaka ainihin rukuni na goma sha shida na gasancin kofin afirka a kasar masar fatar su shine a shirya musu wani wasannin da zai sake haɗe su su shirya tsab-tsab domin tunkarar shiga wasannin cin kofin Afirka na shekara ta 2021 a kasar kamaru sai kuma damben zamani mai rike da kambin duniya na world boxing organization bantawai title joseph Agbeku zai kare kambinsa karo na uku da gabriel ochiang a ranar biyu ga watan nuwamba shekara ta 2019 a origins beach resort da ke akita cikin jihar volta dan damben na kasar ghana da ke akewa inkiya da king kong sai da ya doki dan kasar tanzania kashimu zubera sa'an nan ya nasara karo na 36 shida a watan Afrilun shekara ta 2019 a wannan fada da Aborigines Promotion sun ka shirya Joseph Agbeku dai dambanta ne da kasar Kenya Gabriel ochiana a daren da aka yi wa take da Feast of Fury. Da wannan labari na damben zamani muka yi so karshen labarin wasannin na yau. Ridwanullah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana. To madalla yanzu kuma ga labarai amma wannan karan a takaice. an gano gawar wakil mutane 39 a cikin wata motar daukar kaya da ta afkawa mutane a burtaniya 'yan sandan burtaniya sun ce ma'aikatan agaji sun gano babbar motar nan wato sun gano babban motar ne a gando masana'antu na waterglade a grace mai nisan kilomita 32 daga gabashin london waɗannan wato waɗanda hatsarin ya rutsa da su dai sun haɗa ne da mutane 38 da wani matashi guda masu bincike sun kyauta zaton an tuko motar ne daga bulgaria zuwa garin wato holyhead na yankin wales a birtaniya a ƙarshen mako an kuma gano wani ɗan ƙasar ireland mai shekaru 25 da haihuwa ne direban motan kuma tuni aka kama shi bisa zargin aikata kisa Firaministan Birtaniya Boris Johnson ya fitar da wata sanarwa alhini ga abin da ya kira babban bala'i da ya afkawa kasar. 'Yan majalisar Amurka masu aiki a kan binciken tsige shugaba Donald Trump game da ayyukansa da kasar Ukraine za su saurari bahasi da dama a asirrance a yau Laraba daga manyan jami'an kasar. shugaban amurka donald trump ya ce yarjejeniyar tsagaita wuta da amurka ta cimma akan hare-haren da turkiya take kai wa kurdawa arewa maso gabashin siriya yanzu yarjejeniyar ta zama ta dindindin To da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen mu na yau sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji abokan aiki madauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin Baba Yakubu Makeri da ya taya na gabatar da shirin da ms. Julie Gresham da ta hada shirin da ba da umarni da injiniyan mu Mr. Carl. Ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.